kansu Allah ya musu rayuwa kenan kaga ta kano ta gani ta gani ta gani irin yadda birnin Maiduguri ya rikice kenan sakamakon tashin wani bom a tsakiyar birnin da ake kira post office wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma jikkata wasu ana dai zargin cewa wasu matasa hudu ne da suka fito daga garin Dambuwa da ke kudancin Borno suka dasa bom din a post office inda ya fi yawan jama'a ko ina a cikin birnin Maiduguri da kuma ke daura da wani sansanin jami'an tsaro na dai ruga zuwa wannan wurin inda na ganewa idanuna yadda wannan abin al'ajabi ya gudana kamar haka Yanzu haka ina tsaye a nan post office inda wannan bom ya tashi kuma yanzu haka ina ganewa idanuna wasu gawaki kamar guda shida a jere a kwance da cewa an shaida cewa an kwashe wasu yanzu haka jami'an tsaro na ke ta kokarin kwashe wannan gawaki a wannan a gaban wato gidan a gidan gidan rediyo da television na garin maiduguri a yanzu haka ana ta kwashe wannan gawa a gefe guda kuma ga wasu motoci da na ga bom din ya tarwatsa moto da dama da kuma keke na fef wannan hanguwa dai ko kuma wannan hanya ya cika cunkus babu masaka tsike da matasa da ke ta ihun cewa sai sun faroto waɗannan waɗannan mutane da suka saka wannan bom ɗin yanzu aka wuta ne ke ci wasu motocin wasu kuma gilashinsu sun faffashe in tsatsage babu dai wajen wucewa a wannan wuri na post office sai dai wani matashi da bai yarda in ambaci sunansa ba ya shaida mini cewa sun kame ɗaya daga cikin maharan da kuma suka mika shi ga jami'an tsaro eh to ina da dan ai hospital sai wani mai mercedes ashe ya bi su su hudu ne a cikin nafep wanda suka aje bomb din a post office din kenan hanya akwai cunkusu sai suka samu suka tsere mishi amma ya kokari a daidai ai hospital junction sabon kwaltan da aka yi nan a daidai wajen suka sokar da daya zai fita dai tafi ta daga nari to da ya ga ba zai iya kamo wancan masu din ba sai parking wato suna cikin keke kidnapping eh suna cikin kidnapping su hudu ne sai ya fakin ina tsaya da na gan lokacin da ya fakin ya sha gaban yaro ya ce ga ɗayan ku kama shi na gan su lokacin ka aje bom abin da ya faɗa kenan sai muka kama shi muka dinga game duka muka ce su waye ne ku nawa ne sai ce wallahi su hudu ne ga uku sun tafi ana pep so akwai wanda sun bi su amma na ji ba su same su ba shi din mun kama shi mun zo mun ba ma jami'an tsaro jami'an tsaro sun tafi da shi ya kaman wannan mutum yake babba ne ko matashi ne yana nan da matashi ne bai wuce irin approximately bai wuce shekara 25 zuwa 26 nan ba kun danka shi mana jami'an tsaro ya suka yi da shi eh to mu da muka yi mai duka mu yi mai duka har ana ana so a kona shi muka ce kar a kona shi ta samu bayani a wajen tunda ya fara magana a ba ma jami'an tsaro zai faɗan da sauran suke a daidan junction na gidan commissioner police wannan aka ja kira sojoji na sector 4 wannan na bakin post office sai suka zo sai muka hannun over musu sai suka tafi suna ta ce mana sun gode sun gode sun gode wannan tashin bom din da ya so rikici ya zama rikicin siyasa inda daga an cillama wata mota da ke dauke da hoton wani dan siyasa wuta ana kuma bi ana bare wata hotunan yan siyasa da aka lika a jikin gine-gine naga kuma ta na cin wuta akan manyan titunan garin yayin da mutane da dama ke tafiyar kafa sakamakon karancin zirga-zirgar motocin sufuri shi ma mai magana da yawon rundunar sojan shiya ta bakwai kanal muhammad dole ya tabbatar mini da akwai lamarin a hira da na yi da shi ta wayar tarho kamar haka. Eh, gaskiya ne wajajen karfe biyu na rana wata mota honda dauke da ta tashi a daidai kusa da post office a cikin garin ya kuma waɗannan 'yan ta'addan da ake zargi ko ne eh, suka kawo wannan ba da yauwa na ce kamar akwai ah, wasu da aka kame sakamakon wannan hari da aka yi na yau eh, ya lokacin kokari ne gudu tare da taimakon jama'a a gano shi a sai a kama shi. So kamar akwai wasu da suka rasa ransu a wannan hari? Eh akwai ah, lokacin abin ya faru aka kira mu mutanen mu sun zo da waɗanda suke zaton sun mutu da waɗanda suka ciwo kwashe su gaba daya muka kai su asibiti. Daidai lokacin da jami'an mu suka yasu ana kokarin ware waɗanda suka mutu da kuma waɗanda suka ci ciwo. Kamar mutane nawa ne suka mutu? To a halin da ba mu da takamammen da rasa rayuka da kuma mutane da yawa da suka ji ciwo sosai kamar su wanda suka ji ciwon kamar kuna iya samun adadin su yanzu gaba wani hali ake ciki mai magana da yawon rundunar soja shiya ta bakwai kanal muhammad dole kenan ke bayani kan wani tashin bom da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma rana ta wasu a tsakiyar post office da ke garin maiduguri sai dai har yanzu babu kididdiga daga jami'an tsaron na adadin mutanen da suka mutu